yau muna cikin farin ciki tare da babban malaminmu a sheikh professor muhammad sani umar rijiyar lemo wanda allah ya yi mana baiwa da shi a duniya muna so yadda allah ya mana wannan baiwa da shi allah ya sami alfahari da shi a lahira 'yan musulmi yau muna ashirin da shida ga watan sha'aban hijir mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha hudu ga watan biyu dubu biyu da ashirin da shida a masallacinmu na juma'a na sautin sunna ƙarƙashin assasawar cibiyar musulunci ta tmu da charity foundation wanda wannan ɗawainiyar da kuka gani su suke kula da shi muna roƙon alamurgin sarki ya saka musu da alheri kuma muna roƙon alamurgin sarki ya saka wa malam da alheri yadda allah ya kawo mana malam lafiya allah ya mai mana da shi lafiya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 wanda da ikonta da yardarta muka haɗu a wannan masallaci na sauki sunna da ke na tudun yola a cikin garin kano a wannan yammaci na ranar asabar daren lahadi yau muna 26 ga watan sha'ban hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma yake daidai da sha hudu ga watan biyu shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida muna sake godiya ga allah subhanahu wata ta'ala da bamu wannan dama karo na biyu domin haduwa da tattaunawa a kan abin da ya shafi addininmu rayuwarmu lahirinmu muna fatan abin da za mu faɗa allah ya ba bamu dacewa mu faɗi daidai kuma ubangiji ya ba mu ikon aiki da abin da muke faɗa ah, kafin mu shiga tattaunawar da za mu a wannan zama ah, muna mika ta'aziyar mu ga ɗaukacin yan uwa musulmi mutanen katsina da sauran musulmi na wannan ƙasar ta mu rashin da muka yi na ɗan uwa alhaji sani abubakar zaura mataimakin shugaban zalatul da wa ila wani sunna a jihar katsina wanda allah ya masa rasuwa na tsammanin a yau muna addu'ar allah subhanahu wataala ya gafarta masa allah subhanahu wataala ya kai haske kabarinta allah subhanahu ta'ala ya karfi kyawawan ayyukanta ya yafe masa kurakuranta allah subhanahu wataala ya tashi cikin tutar annabawa da tafidai da shuhada da salihai kamar yadda muke mika jajenmu har ila yau ga 'yan uwanmu 'yan kasuwa na kasuwar singa a nan kano wanda ibtila'in gobara kwanaki can ya faru kuma yanzu ya sake faruwa karo na biyu a wanda ake cewa wurin da gidan da ake gidan glass muna jajanta musu bisa ga wannan abu da ya faru gare su muna kuma roƙon Allah subhanahu wata'ala ubangiji subhanahu wata'ala ya bar musu da mafi alkhairin abin da suka rasa Allah subhanahu wata'ala ya sa ya zanto kafara ce a gare su ya sanya abin da kasance mabudin alkhairi ne a gare su kuma ubangiji ya kiyaye faruwar irin wannan gaba Allah subhanahu wata'ala ya mai da dukiya mafi alkhairi mafi albarka wannan zama namu kamar yadda aka sanar zama ne za mu yi guda biyu daya a nan daya kuma insha Allah gobe a masallacin kofar wambai masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai insha Allah wanda shi ne zai zama cikon wannan zama na yau wannan zama na yau za mu tattauna ne akan abin da ya shafi aji wanda shi ne ita ce ibada da yanzu muke tunkara 'yan kwanaki kaɗan suka rage suka so ka ce maɗin sa'o'i ne suka rage mu shiga wannan ibada wannan wata da albarka watan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yi wa sahabbansa albishir da zuwansa kamar da ya tabbata cikin hadisin anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu da imam ibn majah ya rawaito da sanadi hasan annabi sallallahu alaihi wa sallama idan watan ramadan ya zo yakan ce qad hadarakum shaharun mubarak wata mai albarka ya zo muku watan da fihi tuftahu abwabu sama wa tughlaqu abwabu jari. a cikinsa ake buɗe ƙofofin sama wato ƙofofin rahama a kuma rufe ƙofa ta jihar nama. sannan kuma a cikinsa akwai wani akwai wani dare wa fiye lailatul khairu min alf shahr من حرم خيرها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم nabi yake wanda duk aka haramta masa alkhairin wannan daren da yake cikin wannan watan to an haramta masa dukkan alkhairi wanda kuma ba kuma wanda ake haramta masa alherin wannan daren sai wanda yake a tararre marar rabo haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan gaya musu cewa wannan wata ne mai albarka domin watan da za a saukar da alkur'ani allah subhanahu wata'ala ya kulla alaƙa tsakanin sama da ƙasa a wannan watan allah subhanahu wata'ala ya ba wa annabi annabcinsa ya ba shi saƙon da ya aiko shi da shi duniya a wannan watan abin ya faru wahayin farko da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faru ne a tsakiyar wannan wata bakwai. watan ramadan da ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo ya ba shi annabci shine Allah ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan shine watan ramadan wanda Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani a cikin sa wanda alqur'ani shiriya ce shiriya ne ga mutane kuma bayani ne na rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya saboda haka wannan wata yake cike da albarka yake cike da alkhairi ladan da yake cikin wannan watan babu ma wanda zai iya gaya maka irin abin da mai azumi yake samu a wannan watan babu wanda zai iya gaya maka irin yawan ladan da mai azumi zai samu a wannan watan nabi sallallahu alaihi wasallam ka bai da cikin hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yana da cikin littafin bukhari da منذ صلى الله عليه وسلم أنت كل ابن آدم وكل عمل ابن آدم رضاع الحج نزل بعشر أفتاه إلى سبع مئة غيره إلى سبع مئة غيره قوة عيك من الأقدم لزيه عيك بيكو لزيه لا أمسا ما تشير عيك لا بيكو ألا إنا منك يا بوما أرضوا إلى قريبكم ألا شيء إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه amma fa ban da alwala Allah ce wannan na wani kuma ni ne zan ba da sakamakon da kaina wato babu wanda zai yi idan ya maka adadin abin da mai azumi yake samu sakamakon azumin ta a hadisin abu sayyid al-khudri radiyallahu ta'ala anhu da imam bukhari da muslim da nasa'i suka rawaito النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى شوى من صام ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك وجهه عن النار سبعين خليلا باب ونباوة وزي أجل رانا لا دم الله رانا لا وزي أجل كما دم الله فأتي الله سبحانه وتعالى أجل ومن أجل من لا يا نيسا تفكر daga wuta tafiyar shekara saba'in tafiyar shekara wani azumi kwaya daya to ballantana mutum ya azanci kwana ashirin da tara ko kuma talatin a cikin wannan wata ne albarka wata ne da yake tattare da aikin da za ka shiga aljanna ka samu gafara ka shiga aljanna kuma shi ne abin da bawa yake yake wanda yake kwaɗayin samu a rayuwarsa Allah ya gafarta masa da sace aljanna da ya ce tarihu da maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin Allah ce ku gaggawa zuwa ga wata gafara daga ubangiji ku kuma aljanna da fadin ta fadin ta bai da kasa an tanade ta ga masu takawa to azumi ko watan ramadana yana kunshe da aikin da zai sa bawa ya samu gafarar Allah da wuri da kuma samu shiga aljanna ya tabbata a cikin الإمام أحمد وسنن النسائي حديث أبو أمامة البالي يكفي في روايات النبي صلى الله عليه وسلم يكفيكم فيه بعمل مدخل الجنة يا من ذم الله كأمر شيء وأنا الذي شغل جميع الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يجي عليك بالصوم فإنه لا عد له لا أمرتيك لا أزمي domin babu wani abu da na umarce ka da azumi domin babu wani abu da ke daidai da shi ya sake dawowa karo da ya sake maimaita mata wannan tambayar ya rasu Allah ka umarce ni da aikin da ya shiga da ce da shi a bai ka bi sau لا أمرجيك لتسأل من باب ولا أبريك لبيك حتى لن يتبكى أشكرت لحديث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم في سواه إن الجنة لباب يقال له رجال يدخله الصائمون يوم القيامة لا يدخله لا يدخله لا يدخل منه غيره فإذا دخلوا أغلق ولا يدخل منه غيره بل يجيوا أقول تقوفا الجنة سنة الريان تنم الله زي شقد ما سألنا على نقوم ياما الله زي شقد ما سألني الجنة والنقوفة sannan كما idan suka shiga babu kuma wanda zai sake shiga ta wannan goma Allah zai ce ai dan na fa yaqumun to ina masu azumi zai su tashi fa idza dakhalu udkhila fa idza dakhalu minhu ughliqa fala yadkhulu minhu ghayruhu da zarar suka shiga kuma sai a rike gurin ba kuma wanda zai sake shiga ta yi sannan wata ne na gafara da Allah ke gafarta ma wanda ya azumi dan Allah dan kuma neman lada hadisi ya tabbata cikin sahihai daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ما صلى الله عليه وآله وسلم يجي من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والذكر يأذن مثل رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا يأذن مثل رمضان هنا بإيمان واحتسابا ينام أمتي fatan samun ladan azuminsa ya yi don Allah kuma ya kai ta samu ladan da ya ciki wannan wata ko wannan lardu da ya ke to za a gafarta masa duk abin da ya gabata da laifin ta. haka na ke man tsara wa na zama yi mafi dalar dole da lahu ma ta da zai wanda duk ya yi kiyamu ramadan wanda duk ya yi siyar ramadan wato ya yi tsayuwar sallar tarawih da sallar tahajji yana da imani ko yana da neman lada da bai ce ba a gafarta mata ma ta da dalili abin da ya gabata na yi haka nan hadisi ya tabbata cikin littafin al'adar da mufar da imam bukhari hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala yake cewa wata rana a babu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau min dare ya taka wata takala ta farko ya ce yi. ya taka ta ta biyu ya ce amin ya taka ta ya a yi. sai ya tambaye cewa abu hurairah ya tambaye abu hurairu yake tambaye shi cewa me yasa me yasa kake kai abin da kai ma kun tasna ya rasulullah shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce jibril ne ya zo? Ya ce da ni duk wanda ya samu shiga watan ramadan sannan bai yi aikin da Allah ya gafarta masa ba رغم أنفه رغم أنف عبد دخل رمضان ولم يدخل له hancin sa ya ce da su a ƙasa wato ya yi mummunar asara ya yi a ce azumin ramadan ya rike shi kuma bai yi da Allah gafarta masa ba ya ce ce amin sannan ya sake cewa rabina an fi abdin ajarata a bawai ne a hajjar kuma a karfin ila mutum hancin da ya ce nuna a cikin ƙasa wato ya yi mummunar asara wanda zai yi iyayen ta biyu da rai ko ɗaya daga cikinsu amma da yi musu biyayyar da za a kashe a ya ce wa annabi ka ce amin annabi da ce amin sannan na uku jibril ya ce rabbi ma an abdu da kirka inda hu wa la da alayhi hancin bawa ya rika karbuta a cikin ƙasa wanda za a ambace shi za a ambace ka a gaban ka da baka salami ba annabi a malaika jibril ya ce wa annabi ka ce amin annabi ya ce amin الشاهد yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna irin asarar da mutum zai yi ga karu ba a ce watan ramadan ya shigo bai samu gafarar ubangiji ba falalar watan ramadan da azumi umuman wa a ramadan ko ba a ramadan ba abu ne faɗin da ke wani shi kansa lantarki ne cin da shi amma a wannan zama muna so mu yi magana akan abu mai mahimmanci da ya shafi shi azumin musamman abubuwan da suke warware azumin abubuwan da mutum ya aikata su ya lalata ibadar azumin sa idan yi zarto azumi yana da wannan girmar yana da wannan fadalar ba shi ka ga tsayawa a kula da shi da kiyaye dokokinsa da yadda za ka yi shi kuma maka amfani abu ne mai matuƙar mahimmanci wajibi ne ga musulmi ya san hukunce hukuncen da suka danganci alkulan nan na musulunci guda hudu musamman waɗanda suke kanka kuma suke kan uwa tauhidi da sallah da azumi wataƙila zakka tana da alaƙa da wanda allah ya kore kuma sun da zai yi wataƙila hajji za ta kai ga wanda ya samu ikon zuwa hajji amma waɗannan hukunan na farko na uku guda uku wani abu ne wanda dukkan wani musulmi wanda yake ya balaga mai hankali wajibi ne a kan ko da yaushe yana cikin ayyukan su shi saboda haka shi kaga muhimmin abu ne gaske da gaske mutum ya tsaya da kan hukunce-hukuncen da ya ta'allaka da waɗannan abubuwa azumi akwai abubuwan da suke ba shi sawa na marilla ne ko ba na marilla ba za mu fahimta wasu daga cikin musamman ma dai waɗanda dalilai karfafa suka tabbata na cewa suna bata saboda ba zai yi ba haka kawai mutum da yin ihalinsa ba da yi da yake da shi wani ƙarfi ya ce azumin wani ya ɓaci al'asu shi ne su haka su yawon mutum shi ne azumin mutum mai azumin ka yarda cewa azumin ka daidai ne ba za ka ɓata masa azumin ba ka yi wani dalilin ɓata ba saboda haka abin da dalili ya tabbata cewa yana bata ilimi da wani su ne za mu ambata gwargwadon yadda lokaci ya ba mu dama abu na farko da abubuwan da suke bata ilimi rika mutum ya yi mutum ya aikata abin da zai fitar da shi daga musulunci wai a daina fita daga kofacin ba a duk sanda kuka fita inji zai tsara kuma zai taɓa da kodin eh, a rufe ta kuma fita da shi ne fitar da musulunci ka ah. daina fita ta nan ridda tana da cikin abin da yake bata aiki kowane irin aiki ne da musulmi ya ke da zarar ya yi rinta ya bar musulunci to aikin da zai bace sallar kuna ta lalace azumin da zai lalace in ya yi hajji ma hajji ta lalace zakar da ya yi ita ma duka ta lalace haka nan ya kudin maganar da ta da shi daga musulunci shi ma duka wani aiki da ya da yake yi ko ya yi ko yake tsaka da to ya lalace haka ne da kudurce abin da zai fitar shi daga musulunci shi ma in da kudurce shi su wani aiki zai a baya lalace الله يقول إن الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم التي لن يولد السكة فركة وسدوا عن سبيل الله سكة توش هنير الله wa shaqqur rasula suka saba wa manzon Allah min ba'di ma bayyana lahum al-huda bayan shari'a ta bayyana gare su lan zuwa Allah shay'a ba za su taɓa cutar da Allah da komai ba wata yukhbitu a'malahum kuma ubangiji zai bata ayyukansu wani aya tana nuna dukkan mutumin da ya aikata kafirci har ya fita daga musulunci a dalilin wannan ko ya faɗi maganar kafircin da ka fitta shi daga musulunci a dalilinsa ko ya ƙudurci abin da ya fitta shi daga musulunci to wasu yuzuru a amalar Allah zai rushe aikinsa aikinsa ba zai kafu ba Allah ya ce wala kan ruhi ilayka wa ila alladhina min qablik da in ashrakta la yahbaqanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin Allah ce hakika an maka wahayi tare da waɗanda suka gabace ka su ne annabawa عليك وما يقول صلى الله عليه وسلم لئن أشركت والله أجدني شركا وأتركها لألا لولي ليحفظن عملك تبقى تلك سيد زيوش أي تلك سيد هكذا ألا شيء ومدى عندما ولي أبدا سسقوم شافة ولو أشركوا لا حبيب عنهم ما كانوا في دازار في شركة تدأل بسكير التشاور ya rushe to Allah yana faɗar wannan dangane da annabawa waɗanda su ne kodoruwa a wajen matsayi da daraja a wurin Allah amma Allah ya ja kunnen su yace in suka yi abin da zai zai zama shirka ne to Allah zai rushe ne saboda haka shi azumi idan mutum yana azumi ya aikata aikin ridda to aikin shi ya rushe aikin shi ya rushe to in ya dawo wani mulki zai rama a in ya dawo wani mulki za maganar cewa kuma ya dawo ya rama a wasu malamai suka ce idan ya dawo mulki to za a dawo masa da ayyukan da yi a baya allah zai dawo masa da su in dai bai mutu a cikin abin nan amma in ya mutu to shi ke na aiki na ya tafi kenan shi ne faɗar Allah wa mai da minkum wa ya mutu wa huwa kafir wa ulai ka hadu wa ta'amalu fi dunya wa akhirah wanda duk ya yarda da shi ومن يرتد منكم عن دينه ومن يرتد منكم عن دينه ويموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره والذي يرتد منكم كما يموت يا كافر الا يتم شرعي كما يموت اكافر to wani aikin da ya rushe ba haka ba zai taɓa morar wannan aikin ba a ranar gobe kiyama abu na biyu da na uku daga cikin abubuwan da suke lalata azumi cin abinci ko shan abin sha sawa'un abin da aka ci din abin da al'ada ta gudana ana ci ko abin da aka sha din abin da al'ada ta gudana ana sha ko kuma al'ada ma ba ta gudana ana cin ko ana shan ba ba sharafi ba ne sai ka ci abin da al'ada ta gudana ana cin sa sannan azumin ka zai wuri ko da ka ci abin da a al'adance ba cin sa ake ba amma kai ka ci mutum da ka tuwon kasa ya ci azumin sa ya warware ba ya ce ai tuwon kasa ya ci ba a al'ada ba a cin tuwon kasa azumin sa da ya warware ko ya yi titi da yi kuɗi ko ya yi wata igiya ko wani zari kaga ai ba ba a cikin yawa ko a masa faro faran tama ya sha ko tsakin tama wannan duka ya warware mata saboda haka ma yi tagazza minhu wa ma la tagazza minhu wannan ijma'i ne na malamai malamai sun yi ijma'i akan wannan saboda yana da cikin rukunan azumi kame baki daga ci kame baki da barin ci da sha وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ألا تفتكوا شاف حتى فرد دليل لا بين لجبت دليل في الكيت وراء الدليل ثم أتموا الصيام إلى الليل سنم تشكى أذن وتكامل تنفضوا عليه ثم لك أذن هنا تكتك شاف daga lokacin da alfijir ya keto har zuwa faruwar rana idan ka ci a ɗan waɗannan tsakankanin bayan gudowar alfijir kafin faduwar rana to ka karya rukuni da cikin rukunan azumi shi ne al'insaku al'abdu wa shirki duk wanda ya haka da gangan yana sani ya san azumi yake ba mantawa ne ba yana sani da gangan yayi yana tunar cewa azumi nake kuma ya sha to azumin ya lalace wannan alkur'ani ya tabbatar da wannan kuma ijma'in malamai akan wannan yake sawa'un ka ci abin da ake shi da al'ada ko ka ci abin da ma bakin ka ake ba to duk wanda yayi wannan gangancin ya lalata zai rama ba zai rama ba sabani ne a wajen malamai jamhur suna cewa zai rama amma magana mafi ƙarfin dalili shi ne ko ya rama a banza saboda ta ramuwar dama ce an ba ma wanda ya ci ya sha bisa larura bisa uzuri cewa ya sake ya sake ramawa wanda ya ke sha bisa larura man kana minkum da aw ala safarin sun min ayyamin uka wanda ya ba shi da lafiya ko yana halin tafiya wannan an masa uzuri ya ajiye azumi ya sha amma ya biya a wasu kwanakin daban wannan uzuri ya kaddamar aka karɓi uzurinsa saboda haka sai aka sake ba shi wata dama amma wanda ya abin da ganganci wannan ba za ka daidaita shi da wancan ba idan ka daidaita shi wajen cewa kowannen ka to zo ya kawo abin da ya yi bari a baya to a nan ta yi kiyasi ma alfahari domin shi yin azumin ba wai hukuma ba ce ai ta goma shi a ce ka yi azumin za a karba a baka wannan ladan da ba a san adadin ka ba ai ta goma shi a ce da kai in kai wasa da shi da gangan ka karya shi kai a tsara tsara abada to wannan shine ya fi daidai da hukuma ba wai a ce ka yi ka dawo ka yi a karba kuma ba ka ladar wannan bai daidai da hukuma saboda haka kamar da muka ce ka ci abin da yake abinci ne ko abin da yake abin sha ne bisa ga al'ada ko kuma ba bisa ga al'ada ba yana wata yana karya abin akwai abin da aka rawaito imam ahmad ya rawaito abdullahi ibn ahmad ya rawaito shi a cikin zawarin musnad na babansa da sanadi sahihi daga anas anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa an yi mana ruwa ruwan sama har da kankara na barjan wa abu talha kasai abu talha sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abu talha al-ansari kuma nan wanda yake ya sayi aljanna da dukiyar labarin sa ne sananne ne ga wanda suke bibiyar karatu suka sun san sa wanda Allah ya لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ya ba da gidan gonarsa da kowace gidan gona ban sha'awa a madina to shi hanyar ruwan sama ana yi da kankara ana teki cewa yana azumi sai rika ɗaukar kankaran nan yana tattaunawa ya ci sai anas yake a ta'kulu wa ko anas ko da ya kana azumi ko kana cin kankara sai yake inna ma hada baraka wannan albarka ce saboda ka shi abin da ishke hadin ka shi kankara ba abinci ba ce don haka dan ya ce azumin sa da kare ba to a hirdin ka karanta wannan kai koyi shi in kai koyi da shi ganganci kai shi ishke hadi a bisa ishke hadin sa wannan ba abinci ba ne saboda wata albarka ce daga sama saboda haka sun ne da sashe daga sama to amma dai wannan babu wani sahabi da ya goyi bayan sa ijtihadin sadin kuma malamai duk ba su aiki da shi ba daga cikin abin da zai shiga karkashin sha shan taba wanda ya sha taba yana azumi bai da yake ya kwamfaɗi ruwa har gara wanda ya kwamfaɗi ruwa abin da ya kwamfaɗa halal ne amma shi abin da ya sha haramu shan taba duk da hayaki ne take zuka amma hayaki da huzur yana da ciki ya sa in hayaki nan ya tafi za a ganshi har a jikin a jikin katanga saboda yana da ciki shi ma kuma kana tsotsar ta tafiya yake har cikin ciki can tsoron can tumbin mutum to wannan kuma shi ne shan shan komai da haka ne yadda ake shan ruwa akwai kuma yadda ake shan taba shi yasa ko a al'adance cewa ake shan taba a larabce mace ake shurbin dukkan kuma kalmar shari'a ce da amfani saboda haka shirku kulli shay'in bi hasari kowane abu akwai yadda ake shan sa to duk wanda ya sha taba yana azumi ya janyo wa kansa bala'i biyu bala'in karya azuminsa da kuma bala'in shan abin da yake haramun saboda taba haramun ce dalilai da dama waɗanda suke nuna haramcin ta sananne ne ga dukkan wani musulmi ba abu ne wanda yake koyayye ba haka nan kan wanda zai shigar da wani abu ta hancinsa ya shigar da wani abu ta hancinsa ya je cikin cikinsa ya je uwar hanjinsa to wannan shi ma azumin ya kai duk da cewa ba ta baki ba an sani cewa ci da sha an saba yin shi ta baki ba ta hanci ba to amma shi a nan ta hanci ne sai ya sa an san cewa akwai alaka tsakanin waɗannan ƙofofin yana zuwa har makoshi ya je kuma har ciki saboda ka jar abin da mutum ya sa ta hancinsa akan sa wa mutum abinci ma ta hanci kamar da aka sani wasu marar lafiyar aka ce da su ta hanci saboda haka da abin da ya shiga har ya je abin nan har ya je ciki ko da ta hanci ne ya warware wata aji shi ya sa ya zo a cikin hadisin da kai ibn sabira da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa rubali fi shafi illa an takuna sa'ima ka kai matuka wajen shaƙa ruwa kai ne iya kara azumi ya sa ki kai ne iya kara azumi ma'ana ka yi kurkuren baki ka shaƙa ruwa amma in kana azumi kar ka kai matuka wajen shaƙawa saboda in ka shaƙa ruwa ta hancin ka zai wuce ya je cikin ka zamin da ya wuce ta hancin kenan ya je ciki ya warware azumi saboda haka aka ce ba wai lalle sai ta ba kan ka ɗauka abinda aka zira maka shi ta hanci ya je cikin ka shi kenan babu komai a shi ma yana warware azumi amma idan tsayawa iya hacci ya daga abu amma ba ya wuce ba ya ya kofar hanci wannan ba zai warware maka azumi ba ya tsaya iya karan hanci bai wuce can ciki ba wannan ba zai warware maka azumi ba za ka duk wanda yake da gangan ya shaƙa ruwa da ƙarfi ya san azumi yake kuma ya san cewa shaƙar wannan da ƙarfi zai kai masa shi cikinsa yana tani ya yi haka to azumin ya warware kai ya ce ai shi bai amfana da komai ba da cikin abin da ya daga kai ya ce ai da na shaƙa to me nake a ko baka ji komai ba azumin dai da aka ce kakkaci kakkasha ba a ce ka ci kaɗan ka sha kaɗan ba saboda ka in ka in dai ya ji cikin ka da gangan kuma kai to wannan azumin ka ya warware amma idan ba da gangan bane ba da gangan bane ka ɗan zo shaƙawar kuma abin yau ya kubuce maka ko baka sani ba baka da ilimin hukuncin abin kai to wani azumin ka yana nan bai warware ba a imamu malik daga cikin al'adimma da abu hanifa da al-muzani daga cikin shafi'iyya su suna ganin dan dai mutum ya shakarwa da karfi ya je har ya wuce masa cikinsa to azumin sa ya warware ya sani ko bai sani ba hmm. da ilimi ko bai da ilimi jahili ne ko mai ilimi yana tuna azumi yake ko mai tuna ba su mutlaƙan wasu kuma su kuma suka yi hanyoyin da suka ce mutlaƙan bai warware ba ko ya sani ko bai sani ba su ne su hasanul basri imam ahmad ishaq ibn rahuya da abu thawb to amma a sahih shine a tafsir kamar da imam an-nawawi ya faɗa dole a yadda da bayanin cewa idan mutum yana sane yayi azumin da ya warware idan ba ba a cikin ilimi yayi ba bisa jahilci ko kuskure ko mantuwa da wani azumin sai yana mutumin da ya kurkure baki an yadda a kurkura baki ko a shaƙa ruwa ana azumi a nan sallar sarari yana shaƙa ruwa yana kurkura baki kamar da za mu zo da bayanin sa a nan gaba to amma idan mutum ya sa ruwa a bakin ka kurkure to ka furzar da shi ka furzar da shi idan ka haɗiye shi da gangan to ka sha ruwa azumin ka ya warware amma idan ka furkure, ka firzar sannan kuma yawon bakin ka ka haɗiye to wani azumin ka yana duk da an sani cewa matuƙar ka furkure bakin ka ka firzar ba za a rasa wani ɗan abu na ruwan da ɗan rai haɗi da yawon ka ɗan tsaya a bakin ka ba to amma wannan wani abu ne da ba ka da ikon raba baki kwatar kanka da yi shi to wani ba za a maka hukunci da shi ba saboda haka wannan ba zai ba zai warware maka azumi ba kamar musamman da ya ci abinci akwai sauran abinci da zai yi saura a hankalin haƙoransa idan wanda zai iya fitar da shi wato ya yi sahur bai yi buruci ba bai wanke bakinsa ba bacci ya ɗauke shi da bai inda yake sahur bacci ya ɗauke shi a rin ko yau aka yi asuba ya wani gari to sai ya tashi yana motsa baki sai ji sauran loma shi da sauran ɗan abinci haka ya ɗan ba to in ya kayan sa to na azumin sa saboda haka ka zai ya furzar da wannan to sai ya furzar amma idan wani abu ne da ya riga ya haɗiye ba zai iya ma bai ma san da shi ba wata da wannan dan ya haɗiye da yawunsa ya haɗiye da yawunsa ya haɗiye da wannan azuminsa yana nan ijma'an malamai sun ijma'i akan wannan ah, wanda jini bakinsa ya tsago da jini bakinsa ya tsago da jini to shi ma bai halatta ya haɗe shi wannan jinin ba in ya haɗe shi azumin sa ya warware in ya haɗa wannan jinin kamar mutumin da zai yana azumi a cire masa hakuri ya je a cire masa hakuri da safe ko da rana yana azumi to duk jinin da ya fito da tsatsago gaba shi shine yawonsa ba wani abu ne tsatsago to in ya shanye shi ya shanye azumin shi to aka azumin ta yake in yana in yayi da gangan yana sani to yana da laifin wanda ya karya azumi yana da laifin wanda ya karya azumi saboda haka wajibi ya zanzar da shi shi yasa aka fi so wanda za a cire masa haƙori cire masa da daddare to sai dai ko da wani da daddaren aka cire ya ɗau azumi da safe wani ba lalle ne jinin ya dakata ba wannan ta ya ci gaba da tsatsada to yi kokari yana fitar da shi kai ya haɗe shi a gurin waɗanda suke ganin jini na jasa ne kaga in ya haɗe shi kuma ya ce ya sha na jasa da gangan wanda su ma a gurin su kuma ya yi laifi akwai saɓani tsakanin malamai cewa jinin mutum da yake fita daga cikin sa na jasa ne ko ba da jasa ba kan jumhur mafiya yawan malamai su cewa na jasa ne sun shigar da shi cikin umumin faɗar Allah farda masa alaikum albaikatu wa damu saboda ya shiga cikin abin da aka haramta maka don haka in ka sha jinin da yake bakin ka kara ka sha na jasa ka yi laifi ta wannan bangaren kuma in kana azumi azumin ka ya kai kuma ka hada abu biyu kamar wanda ya sha ta ba ya azumin ya hada da haram ga kuma ya azumi yana daga cikin hukuncin ci a azumi irin cusan nan da ake tattara akwai magungunan da ake tusa a ba. a littattafan za ka ga ana alhukna alhukna ba ita ce allura a gurin su suna nufin wannan tushe da ake ta dubura saboda rashin lafiya a ba mutum abin da zai sa ta dubura dauke hmm? eh kamar dan kano ma da ana ana ana wankin dan kano ma san da yanzu ba sani ba ana wankin dan kano ma san san da sa sabulin salo ta dubura saboda rashin lafiya kuma sai kisa an samu sauki ina san da wannan muna kananan iyaye mutum suna yi mana to wannan wanke dan kano ire-iren ta idan ya zanto abin da ake sawa mutum da ruwa ruwa zai kai har cikinsa zai iya zuwa har cikinsa sai rawar wani masa zai ruwa ruwa masa abin inda har ya kai har cikinsa zai warware masa abin cikin malamai a kowace suke rarrabewa tsakanin kamar malikiya suna rarrabewa tsakanin almayar da aliyana idan ya zama busasshen abu ne ba ruwa ruwa ba ne za a yi masa tushen da wani abin da yake ba mai ruwa ruwa ba wani abu da kamar wani lagwami lagwami ko wani zare zare da wannan sun ce ba zai wani masa azumi ba domin ba zai kai zuwa ga cikin amma in dai har ya kai cikinsa to kamar abin da ya kai cikinsa ne ta hancinsa ta wanda abin da ya kai ciki ta hanci yana warware to abin da ya kai ciki ta tafi tuburarsa ko ta gabansa ko zai warware masa azumi to ta matsayin abin nan to haka nan da wankin koda wankin koda wasu daga cikin malamai su ma sun sa cikin abin da ya ke warware aiki saboda wannan canjin jinin da ake yi wasu sun ce a cikin canjin jinin jinin da ake sa kuma ana amfani da wasu kayan chemical waɗanda suke ake haɗawa da jinin jinin suna shiga cikin mutum wannan kemikal sun suna ƙara wa cikin mutum wani kuzari kuzari da duk shi ne abin da jini ci da sha ke ƙara maka ci da sha an kai an kuzari kuzari da kan wata tarbiyya ce da kuwa suke samu a jikinka to haka nan aka sa maka aka cire maka jininka aka mayar maka da wani to za ka samu wannan mawad albidaiya da ake ɗauke da shi za ka wasu daga cikin malamai kamar ibn baz ana ganin yana warware yana warware azumi ibn ibn yana cewa ana iya tambayar a likitoci a jiya akwai abin da suke karawa kuma abin da suke karawa nan ya yayi ne a jiki yana karawa jiki wani kuzari kamar a ce ya ci ko ya sha ko ko a kawai haka dai wani magani ne yake yi daban ba wannan ba to sai a bambance to amma dai abin da yake zama ihtiyati idan mutum yana rashin la'abin yana azumi kuma ana masa dialysis to ai masa shi da daddare ba ya sha ruwa ba a cikin azumi ba haka nan daga cikin abin da yake warware azumi akwai tarayya da iyali sun yi tara da iyalinsa a ramadan wannan duk ijma yana warware azumi domin fadar allah wala su bashi wa hunna wa antum akifuna fil masajid فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya halarta mutum tarayya da iyalinsa da daddare ne amma har zuwa zuwa alfijir daga nan kuma idan ya yi to babu shakka azuminsa ya warware azuminsa ya warware kuma wannan shine mafi girman abin da warware abin da kowanne wato nauyi a cikin abubuwan da suke walwala azumi shi ya sa yawa daga cikin malamai suka takaita kafara a kansa cewa idan mutum ya warware azuminsa ta wannan hanyar to sai ya yi kafara sai ya yi kafara kamar yadda zuwa cikin sayar bukari da muslim hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wata rana muna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wani mutum ya zo a fujaja mutumin ba kauye ne ya shigo da kauye da zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin sa a tashi ya ce ya rasulullah ga halartu ya manzo Allah na halaka annabi ya ce malak me ya same ka me ya halakar da kai yake cewa waqa'tu ala imra'ati wa ana sa'imun na ai tarayya da matata ina azumi zalla ce da shi hal tajidu raqbatan ta'tiquha wa turbiquha kana da raqaba wa tubaiwa wa tizha da zaka yanta ta to kana da baiwa ko bawa da za ka yi mata sai ya ce ba yi annabi ya ce hal tafadi an ta soma shaharai ma iya yin azumin wata biyu a jere a jere ba tare da kasha ba ya ce ba zai iya ya ce ya rasu da biyu da azumin wata biyu ba na kasa ne wata biyu za ya ce da shi to har tanzido bai ba kaga duka nau'o'in kafara ba zai yi ba sai annabi ya fita sha biyu can sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai gashi an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa wani wani kwando cike da dabino can sai manzo Allah ce ina mai tambayar nan yana zaune yana jiran wani hukunci ne za a yi masa inda duka ukun nan ba zai iya ba sai annabi ce ina mai tambayin nan ya ce rasulullahi gani annabi ce to zo gashi an samu kwandon dabino sai ka je ka ciyar da miskinai sittin sai ce ya rasulullah zan ciyar da waɗanda suka bi da talauci to duka ubon sai ya ce duka fi madina din da ba wanda yake talauci ya ce a ala afhar min ya rasulullah zan ciyar da wanda ya fi da talauci ne fa wallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqaru min ahli baitihi ki duk fadin madina ba talaka ilmiya Allah ya tsantsare da dariya sai da aka ga bakinsa annabi ya a tsayin ahalaka sai ka ciyar da iyali to haka ma ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yake ga al'ummarsa mu'minin rahimur rahim yawan tausayi da rama ga al'ummarsa saboda haka yanzu shi gashi ma ya zo da wani laifin da yake cewa ya halaka a ƙarshe ya tafi da kwandon da biyu ya mata ma abinci shi yasa wasu malamai suka ce ta faɗi da kanta in ya zanto duka uku ba zai iya ba shi nan ba a kuma dalilin da ta ta ko gaba ka ce lalle lalle ta ya ta ya ya rance ko ya ci bai ko an ta masa ko ko ana ta ka rika aiki kana cewa yaya ka san irin yadda muka ɗauki wani lokaci sha'ani sha'anin addinin Allah ba haƙƙi ba mun muni a yanzu a gaban da abin su za su tafi shi a gaban ke to je kama ka nemi amma ka je duk inda za ka nemo ka je me yasa ba ke kaza ka ku bude mashi ka a yi ta ma ba hunsa ana ta yi shi shi dai a kan sallar salama da dariya suka ya ba shi kwanto ya ce jefi ce da iyalin saboda haka yi ke nan shi wata sha wata sha to wannan shine kafara ta mutumin da ya sadu da iyalinsa a cikin azumi yana azumi a lokacin azumi ko dai yanke baiwa ko ce da miskinin su a ko ya rasa mota biyu a jere ko ce da miskinin su ya yi wannan ko wannan ko wannan sannan <clears throat> daga cikin abin da yake wato karya ainihin fitar da maniyin mutum ya fitar da sa ta wata hanya ba ta hanyar kusantar iyalinsa ba to wannan ma yana warware azumi bisa magana mafi karfi daga cikin maganganun malamai akwai waɗanda suka saba ma wannan kamar ibn har ibn har ya yi ya yi watsi da wannan ya gurin sa ba wani dalilin da ya sa za a ce azumi sai ya lalace amma dai malamai jumhur sun saba ma wannan saboda faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce yana wa ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli zai bar cin sa da shan sa da sha'awarsa ترمني تدش أواد تقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شواء وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويقول له أجل قال أرأيتم لو وضعها في حرام أو في الحرام كان عليه وزن قالوا نعم كان وكذلك إذا وضعها في الحرام في الحلال كان له أجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم wato maniyin mutum bisa sha'awa wannan sha'awa ce Ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zuwa cikin hadisin abu huraira Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mai azumi ya da shahawatahu ya da ya da ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu yana barin cin sa da shan sa da sha'awarsa saboda haka wannan shi ba yana warware azumi a daga cikin abin da yake warware azumi niyatul iftar mutum yana azumi kawai ya yi niyyar cewa yanzu ya fata azuminsa ya fata kana yin wannan niyyar azumin ya fasu saboda ka ka rusa azuminka ko da baka ci ba baka sha ba ko da baka ci ba baka sha ba in dai kai niyya to azumin ya rushe ka yi niyya ba wai kai tarabbi ba akwai maganar akwai bambanci tsakanin tarabbi da kuma niyya ka yanke hukunci akwai wanda zai iya kat azumin nan zan iya kai shi ko da ina shi gaba ko in aji kaga wannan bai yake bai abu ne ba wannan azumin sai yana nan dan yayi kai komo akan azumin sai ci gaba ko ya aji wannan ba ya rusa azumin amma wanda kawai yake kai gaskiya ni na fata har su kuma yake bana na fata ya fata ya fata kuma kuma haramun ne ki bare ta abin alwai da ruwan shi ko haramun ne akan fita kai ya dauka kuma wai in ya abin da shi kenan to ya ci a yana ci kuma yana ƙara laifi yana ci yana ƙara laifi tunda ai an wajabta masa ya bakinsa ne a wannan ai ba a halatta masa niyyar karya azumi ba haka dan ya yi laifi ba za a ɗauke masa wannan wajabcin ba duk wani abin da mutum zai ya karya azuminsa da gangan laifi kuma ba shi da ikon ya ci gaba da ci da sha ya ce tun da dai na karya azumi na to ban ga da bai da sa ci gaba ba wajibi ne kuma ka ci gaba kana cin abinci kuma kana ƙara wa kanka laifi saboda wannan abin da kai na laifi bai sauke wancan wajibin da aka dora maka ba yana nan a kanka saboda ka in yi niyyar azumin sa ya fasa azumin sa to azumin sa ya rushe kuma bai halatta ya ci gaba da ci ko sha ba saboda annabi ya ce namal a'malu bin niyyat إنما لكل امرئ ما نوى حديث لي متفق عليه حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ce dukkan aiki ina tafiya ne da niyya duk wani aiki tafiya suke da niyyar haɗa suke da niyyar kana cire niyyar ka cire shi kana tura niyyar ka cire shi wa inna ma li kulli mri'in ma nawa sannan duk abin da kani ya tashi ne tare da idan kani ya ci azumi azumin in kani ya ci saboda ka mutumin da yake azumi ya yi niyyar fata azumi to ba ya fata azumi ba ya tare da azumi wannan shine mazhabin imam shafi'i kuma shine zahirin mazhabin imam ahmad da abu sau da an zahiriya kuma shine maganar ashabin ra'ayi illa iyaka ashabin ra'ayi sun sun ce in ya dawo ya fasa kafin rana tsaka wato ya dawo da niyyar kafin rana ta raba tsaka zai iya ci gaba don su a gurin su kana iya kulla niyyar azumi qabla intifafin nahar a gurin jumhur azumi ba zai kullu ba sai da daddare man lam yubayyit as-siyam fala siyam lahu hadisi wanda duk bai kwana da niyyar azumi ba ba da azumi saboda da daddare ake daukar niyyar azumi ba tsakiyar rana ba azumin farilla ba na nafila ba na nafila shi kana iya daukar sa ko da wani lokaci amma na farilla muke magana to su a gurin su suna ganin kana iya daukar niyyar azumi kafin rana ta raba tsaka to suka ce idan ya yi wannan azamar ya karya azumin da safe karfe tara ko karfe goma kafin sha biyu rana ya dawo ya ce kai zan yi gaba ɗan suna ga ya tafi amma <coughs> magana ingantacciya shi ne azumin ya rushe kuma wannan shine ne abin da a cikin littafinsa a tafsira ya rinjayar yake cewa kuma wannan ita ce magana mafi kyau domin al'irta an al'akli wa sharar la ya kone ƙurbatan lillahi hana huwa ta'ala illa da niyya ka riƙe ka barci da sha da abinda aka hana mai azumin sa ba zai zama azumin ba ba zai zama neman kusanci da Allah ba sai tare da niyya sai an hada da niyya fa idza ahdatha hadha niyyatan niyyata annahu la yusiku baqiyata yawmihi lillahi ta'ala lam yakun mutiya amma idan mutum kawai ba fiɗi ba sadada kawai ya tashi ya ce shi ya fata niyyarsa zai ci gaba shi ba zai ci gaba da da sauran sauran yininsa yana azumi ba to lam ya kuma sai bai zama mai da'a ba bai zama mai neman kusanci ga Allah ba sai ya ce wa kana bi manzilati man salla min al-faridati rak'atayn mutum ne zai sallar azhar ko sallar al-asr sai ya yi raka'a biyu da niyya ta sallar azhar ko sallar asar ya gama raka'a biya taso zai yi biyu karshe ya cika ثم نوى أنه يتمها على أنه غير متقرب إلى الله sai kawai wani ya ce bisa ta canza da sauran biyun da zai yi shi ba Allah zai yi ba kawai sai zai motsa jikinsa ne ko kawai yi ban ma yake bi kawai dai zai ci gaba saboda mutane kan su kalle shi ba ya aka yi haka to shi kenan sallar ta baci ba a cewa ai wancan bihin da ya yi na farko mai kyau ne an karba duka sallar ta baci saura ka sallar ta baci ثم نوى أنه يتمها على أنه غير متقرب لله بما مقيه من عمل تلك الصلاة وهو ذاكر غير ناس ينا كلمة من تاويبا أو غسل بعض أعدائه بنية الطهارة ويازو الولاء يا وانك هنو يا ينك فسكا يا يكا فكا يا يوى يا يوى سيد يزوزي وانت كفا كوي سيد سيد تنزلية cewa shi kai wannan alwalan ba shi ba yake yi ba shi kawai dai zai wanke cikin sani shi kidan alwalan da ba ta yi ba ba za a ce ai sauran da ya yi niyya mai kyau ba wanke kama ya rage masa a alwalansa ba ta cika ba shi kawai yanzu dai zai jika jikinsa ne dan samu dan ya ji sanyi haka a jikinsa ko dan kura da take jikinsa ya kawar da ita to sannan akwai daga cikin abin da ke warware azumi akwai ta'ammudul kai mutum ya ya kakaro amai yana tsari ba wai amai ya zo masa ba ba tare da ya shirya ba wannan ba ya walwale azumi bil ijma kuma da amai ya taso masa ya yi amai yana azumi azumin sai amma ba dalili haka kawai ya dinga kokari ne da zai kirkiro amai kakalo amai kuma ya kakalo shi da karfi to maganar jumhurul ulama jumhurul ulama cewa azumin da ya ya kai akwai hadisi da suka yi hujja da shi hadisin abu huraira da zamu abu dawo tirmidhi ibn majah ahmad da su rawaito shi nabi yace man zara'a wal qai'u falaysa alayhi qada wa man istaqa an falyakfi wanda duk amai ya fi karfin sa ya fi to ba shi ba ramuwa kansa wanda kuma ya kakalo amai to wani ya rama to wani hadisin wasu daga cikin malamai manya kamar imamu bukhari imam ahmad da hanbal duk sun soke shi ce hadisi ne bai inganta ba hadisi ne wanda bai inganta ba amma an samu su da baya baya sun karbe shi kamar ibn al-mulakki kamar shin hasir zainul albani da sauransu sun hassana shi amma dai gaskiya a bisa ka'ida da ilimin hadisi hadisi ne wanda yake da rauni to amma dai al'amalu alaihi da ahli ilmi kamar yadda eh, tirmidhi ma tirmidhi ya kawo shi ke rauna shi to amma dai malamai akan wannan malamai suna kan wannan ah, daga cikin abinda da yake warware azumi shine mace al'ada ta zo ko kuma ta hayo tana fata da azumi tare al'ada ta zo mata tana da azumi da rana to azumi da yawon haka nan wacce take al'ada ita ma abin da wacce take da cikin ta haihu da rana tana azumi ko ita ma azumin ta ya warware shi ma wani hadisai duk tabbata na ma'aikin sallar kawai hadisan abu sa'id kudu da abu sallar su da ke cewa alaikar إذا حالت لم تصم ولم تصلي الشيء الذي إذا مجتئ al'ada ba ta azumi ba ta ba ku gaba ta azumi ba ba ta kuma sallah ba zai ta aisha da ba mu ta ala amma da aka tambaye ta game da cewa me yasa mai azumi ta me yasa Ka al'ada kake ma azumi ba ta rama sallah ke cewa da muka tafi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan haka ya faru da mu ana umartar mu sake a rama azumi amma ba a umartar mu rama sallah saboda ka ta ya yanke bridge ba kuma ita layar gamuwa bai lazumce ta ta kame shi ba al'ada ta zo mata ta ɗau azumi ƙarfe biyu sai al'ada ta ta zo to shi ke ta ci gaba da cin ta da shan ta daman an mata uzuri ba kamar wancan da ya ci da gangan ba ita daman tana da uzuri ko tun ma farkon ba ka ta ɗauka inda a ce da ranar da ta bani abin ya zo mata da saboda haka ita za ta iya ci da ci gaba da ci wannan shine abin da jumhurul ulama suke kansa al-hanafiyya wal malikiyya wal shafi'iyya ah, sannan abu na karshe ana ce mun lokaci yayi shine al-julub wal ijma hauka da kuma suma an guri ya samu mutum ko hauka ba ya warware a mutum da ya bidiyar azumi da daddare sai kuma ya samu taɓin hankali har rana ta da ba ya da wani azumi kuma ba dole ya rama ba ba da wani azumin ba kuma dole sai ya rama ba saboda yana da cikin waɗanda aka ɗauki wa alƙalai daga cikin hadisin aisha da aliyu na su tsari da sauransu rufe alƙalai a kalamu an talatin to daga ciki akwai abin da zuwa hatta ya ke da mahukunci ya ce ya farfado to wannan shi ba su ya rama ba haka nan wanda ya suma suma ba da yake da da hauka ba shi ma su ma shi wannan kyauta ce saboda haka shi zai lama azuminsa ya yi bai yi ba amma kuma shi zai lama an gani saboda shi shi cuta ce cuta kuma ce Allah ce a kwanta da nufin bariza a wala ka bariza da mai ayyar ana sa ma ne cikin cikin marar amma shi cuta wannan rashin hankali da gaba ɗaya taklifi ya fi karanta taklifi ya sauka da kansa to wanda ya ya tsuma amma kuma mai jiki daga baya ya farfado kafin faduwar rana an gane ya tsuma ya yi niyyar azumi da ya kwana da niyyar azumi to kuma sai tsuma to kuma can da rana sai ya farfado to shi kenan sai ci gaba da azumin sa sai dama yana da niyyar azumi kamar bai rasu wanda ya bacci ne ya farka da yawa kuma da yanzu ya yi niyyar azumi sai ya bacci ya dauke shi bai farka ba sai rana ta fadi ya azumin sa azumin sa lafiya saboda yana da isaji da za a tashi ne zai tashi mm. za a tsira masa allura ita shi ne saboda ka isaji yana nan tare da shi saboda ka ba kamar wanda ya haukace ba ko wanda ya tuba ba lalle da ka tsira masa lura ya kuma kudu ba so shi wannan shi ne ba da amma shi wannan azumin sai da a ce ya yi sahur ko ma bai yi sahur ba ya kwanta zai sahur wani mugun bacci ya dauke shi kuma ba shi kadai ne kamar ashabar kafi yayi ta bacci har aka kira magarba yunwa ta tashi shi to azumin sa yayi ba ba a ce a yi azumin sa bai ba azumin sa yayi to ana cewa lokaci ya yi za mu jinsu wannan lakta ta yau cikin waɗannan abubuwa da kuka ambata ya zama insha Allah lakta gobe za ta zama a su kuma abubuwan da ba za su warware masa arziki ba wasu suna ɗaukar sanarwar arziki kuma za su warware arziki su ne za su magana a kan su gobe insha Allah inda muka faɗa da ne game da ba mu da da kuma kuskure Allah ya zama na wasu ne babu